Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Maƙibi. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litinin biyar ga watan Yulin 2021. rahotanni daga jihar bauchi na nuni da cewa ministar hankokin kasuwanci da zuba jari ambasada maryam yalwaji katagu ta yanki jiki ta faɗi yayin da take jawabi a garin bauchi ya zo ta kan tana jawabi eh, shi kenan kuma sai ta kama kanta haka eh, to shi kenan sai kuma jiri kuma sai ya beta hmm. ya hoto jiri ya beta shi kenan kuma sai ta kai ga kasa Muna kuma da rahoto kan yadda al'umman garin Kaduna suka sake shiga imuwa biyo bayan sace ɗaliban makarantar Bethel Baptist da ke marabar Rido kwana ɗaya bayan sace malaman jinya a asibitin kutare da ke garin Zaria. sai kuma jihar kano inda canza akanta ya janyo dakatar da shugaban karɓar korafin jama'a da yaƙi da rashawa ta jihar kano barista muhimmi magaji Kamar kowace ranar Litinin yau masu halin fashi na tafe da rahoto na musamman wanda a yau ya yi nazarin harkokin ilimi a Najeriya bayan da 'yar shekara 71 da haihuwa ta kammala karatun digirin digirgir a fannin harsan Faransanci kuma tafi kowa samun sakamako mai kyau. Muna kuma ɗauke da labarin wasanni da Murtala Faruk Sanyin na zai gabatar. Amma kafin nan ga Baba Yakubu Makeri da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Jama'ai sun faɗa a yau litinin cewa wasu 'yan bindiga masu garkuwa da mutane sun kwashe 'yan makaranta 140 daga makarantarsu ta kwana a arewa maso yammacin Najeriya. maharan sun buɗe wuta a kan makarantar ta Bethel Baptist da ke jihar Kaduna da sanyin safiyar yau Litinin suka sace galibi 'yan makarantar 165 da ke kwana a cikin makarantar. malaman sun faɗa wa manema labarai cewa ba su san inda aka kai 'yan makarantar ba 'yan sandan jihar kaduna sun ce sun kubutar da ɗalibai 26 da kuma malami guda sace 'yan makarantar na yau litinin yana cikin garkuwa da mutane da ke faruwa a arewacin najeriya wanda ake yi domin karban kuɗin fansa a ƙarshen watan da ya gabata wasu 'yan bindiga sun kai hari a wata makaranta a jihar kebbi najeriya inda aka sace akalla ɗalibai 80 da malamansu. su Kungiyar Amnesty International mai rajin kare haƙƙin bil'adama ta ce kimanin makarantu 600 aka rufe a arewacin Najeriya sakamakon yawan hare-hare tun karshen shekarar bara. Tun da farkon wannan shekara gwamnati ta yi alkawarin samar da tsaro a makarantu, amma malamai da masu fafutuka sun ce har iyo makarantun su ba su da kariya. Bayan gwamnatinsa ta gaza cimma adadin rigakafi na ranar samun 'yancin kai. gobe talata shugaban amurka joe biden zai kira ga al'umman kasar da ba su yi allurar rigakafi ba da su je a musu domin kare kansu da sauran jama'a daga coronavirus musamman sabuwar nau'in cutar da ke tada hankali an shirya biden zai jawabi akan yaki da covid-19 a fadar white house da kuma shirin bada rigakafi yayin da ake kara bayyana damuwa game da sabuwar nau'in cutar ta delta da ke yaduwa a fadin kasar. manufar gwamnatin biden ce ta baiwa kashi 70 cikin dari na amurkawa da suka haura shekaru 18 rigakafin covid-19 ko kuma akalla su samu koda allura guda ce ya zuwa ranar hudu ga watan yuli da kasar ta samu 'yanci cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta amurka ta faɗa a ranar juma'a cewa kashi 67 cikin dari an yi musu allura kana kashi 47 cikin 100 sun yi allurar rigakafin sau biyu shugaban ya yi matashiya cewa yaƙi da cutar coronavirus da ta hallaka sama da amurkawa 600 yaƙin har yanzu bai ƙare ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yau litinin ofishin kate wata 'yar gidan sarautar birtaniya matar yarima mai jiran gado ta killace kanta kane ta soke duk wasu harkokinta bayan wani da suka samu hulɗa gwaji ya tabbatar da ya kamu da covid-19 mai martabar dai bata nuna alamun cuta ba amma dai tana bin duk wasu ka'idoji da gwamnati ta gindaya kana ta killace kanta a gida labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc bari mu buɗe taskar rahotanninmu a jihar bauchi inda rahotanni ke nuni da cewa Ƙaramar ministar harkokin kasuwanci da kuma zuba jari na ƙasa, ambasada Maryam Yalwaji Katagum ta yi sumar tsaye wajen bikin ƙaddamar da ofishin jiha don shimfiɗa shirin harkokin noma da masana'antu da kuma bunƙasawa a garin Bauchi. Wakilin Abdulluhan Muhammad yana ɗauke da ci gaban rahoton. kamar yadda ganau suka shaida mini sun ce a lokacin da ministan take karanta jawabin nata ne sai suka ga tana kama kanta kamar yana yi mata ciwo sai suka ga an tallafe ta kafin ta kai ga faduwa kasa ni ya gaskiya abin da na sani shine ya zo ta kan tana jawabi to a kawai tana jawabi shi kenan kuma sai ta kama kanta haka to shi kenan sai kuma gidi kuma sai ya yabe ta yawa to gidi ya yabe ta shi kenan kuma sai ta kai ga kasa ya to daga nan kuma shine kuma sai aka yi maza maza aka ɗauko mota aka sa ta a ciki kuma shine kuma sai aka tafi tun daga nan dai to amma ba karasa wannan bikin kaddamar wannan mutum a gaskiya ba karasa ba tunana dan ta tafi sannan shi eh, tubti eh, yawa tuce gwamna sannan shi ma ya hau ya yi bayaninsa in brief yawo shi ma kuma ya yi dan maza maza kawai shi kina kuma shi ma kuma sai ya bita kama malam na ji kana wajen me ka gani ne wato abin da ya faru bayan an buɗe taro da wasu 'yan jawabai da wasu aka kira suka yi lokacin da aka kira ita minista da ta zo tana jawabi dan zuwa wani lokaci sai ta ɗan rike kanta haka to kafin nan dai bayan faruwar abin eh, shine security suke magana ko akwai ta ɗan musu bayanin ba ta ji daɗin jikinta ba eh, amma to daga baya kuma bayan tsaron da suke tare kenan eh, dan sun yi bayanin tana musu ta musu bayanin jikinta ba ta jin daɗin jikin mm, to kuma ma daga baya bayan ta zo ta tsaya tana jawabi sai kuma ta dan jijiri haka ta rike kai to kuma sai aka zo aka dan tardafe ta hakan nan suka marmaza aka dauke ta zuwa asibiti bayan mataimakin gwamna ya zo ya yi bayanansa a takaice sai kuma aka watse sai dai a lokacin da muka garzaya asibitin koyarwa ba mu samu damar ganin ministan ba sai dai an shaida mana cewa tana murmurewa daga sumar da ta yi abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya Daga batun lafiyar kuma sai harkokin tsaro a jihar Kaduna inda ake ci gaba da fuskantar hare-haren 'yan bindiga masu garkuwa da al'umma. Inda a daren jiya aka sace ɗalibai a makarantar Bethel Baptist a jihar Kaduna. Kwana guda bayan sace malaman jinya a asibitin kutare da ke Zaria. Ga Isa Lawal Ikara da cikakken rahoto. addu'o'i da koke-koken iyayen yaran da aka sace a wata makaranta da ke marabar ridan karamar hukumar cikun kenan lokacin da suka cika makarantar a wani rana ta litinin suna masu nuna shauki da damuwa akan halin da 'ya'yan suke ciki ɗaya daga cikin iyayen da ke da ɗalibai a wannan makaranta amma ɗan shi ya tsira kuma shugaban ƙungiyar kristoci ta najeriya kan reshen jihar kaduna rabaran joseph john hayabi ya ce cikin ɗalibai guda 180 fa guda 28 kawai aka gani ya zuwa yanzu yan bindiga sun shigo wata makaranta da ake ce da ita betel. baptist comprehensive high school da ke damishi a nan hanyar kujama sun kwashe yara a lokacin da suke kwance suna bacci a makarantar muna da yara da suke zama a makaranta kusan gari ne da tamanin amma yanzu dai 28 ne kawai mun gani ya nuna sun kwashe yara 152 to wannan ya zama da damuwa da bakin ciki to idan haka abun ya zama duk wani kokarin jin ta bakin kwamishinan tsaro na jihar kaduna da kuma mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar kaduna ya ci tura saboda na yi ta kira ba su dauka ba amma sun aike min da sakon tabbatar min da cewa suna wajen wani taro ne na harkokin tsaro sai dai kuma masu sharhi akan harkokin tsaro na ganin hare-haren 'yan bindigan ka iya raunin harkokin ilimi man juya hayashin kuma ritaya masani ne a harkokin tsaro kuma yana da irin wannan tunani. To ko dai ba a kashe karatu gaba ɗaya ba an yi wa abin rauni domin ko ba komai a yanzu haka maganar nan da muke yi sakamakon wannan hari na baya-baya. A ita kanta hukuma a jihar Kaduna ta ba da sanarwar rufe wa'yansu makarantu har zuwa wani lokaci ma'ana ana gudun za a iya farma wa'yannan makarantu. Abin da wannan yake nunawa dai shine kamar har yanzu gwamnati ba abin da take yi. Domin in ba mu manta ba can baya gwamnati ta taba cewa harin da aka kai makarantar gara zai zamanto na karshe a kai hare-hare a makarantu amma bayan shi ga hare-hare nan da yawa ana ta kaiwa ana ta kaiwa kuma ba abin da gwamnati take yi kuma gwamnan jihar kaduna shi ya riga ya yi magana tuntuni cewa abin da ya fi dacewa shine a fuskanci yan bindigar nan ana ganin ta haka za a samu sauki to da an ma fuskance su din ne ana yi to da kila za a sa ran cewa a samu saukin amma a yanda abin yake ba wani alama da ya nuna cewa gwamnati tana yin wani abu a kai saboda haka dole ne dai an riga an sa mutane ɗarɗar iyayen yara hankalinsu ba kwance ba su ma ɗalibai hankalinsu ba kwance ba ko ba a rufe makarantu ba karatu ba zai tafi yadda ya kamata ba. Shugaban kungiyar Kiristocin nigeria reshen jihar Kaduna wanda ɗan ɗari kan Baptist da ta kafa wannan makaranta ne rabaran Joseph John Hayab ya ce ya zo yanzu dai iyaye na cikin wani hali kuma za su sauya sabon salo. Shi dana da ke makarantar da ya tsallake ba zan iya ce ga da aka tsallake wasu ce ikon Allah ne. damuwa mu yanzu shine abokanan shi yan ajin su sauran yan makarantar su musamman waɗanda yau ne ya kamata su fara rubuta jarabawa na neko wanda an kwashe su wanda wannan makaranta tana da rika ne to iyaye suna da bakin ciki iyaye suna da damuwa dole ne mu dauki wasu matakai na gaba domin mu gan abin ba za mu sake bar irin wannan abin ya faru a makarantar mu ba hare yan bindiga a makarantun jihar Kaduna dai na kara ta'azzara saboda yadda adadin ke kara karuwa saboda ko a subashin Lahadi ma sai da yan bindigan suka kai hari asibitin kutare da ke kusa da Zaria inda rindinar yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da sun sace mutane takwas bayan an yi ba ta kashi tsakanin tsakanin rundunar da 'yan bindigan da suka kai wannan hari cikin dare isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya to a gaida isa yanzu bari mu leƙa jihar kano inda a yau majalisar dokokin jihar ta sanar da dakatar da shugaban hukumar karɓan korafi da yaƙi da cin hanci da rashawa muhimmi magajiri man gado har na tsawon wata guda ga baraka bashir da ƙarin bayani Dakatarwar ta biyo bayan wasikar korafi da ofishin babban akantan jihar Kano ya aike wa majalisar bisa korafin cewa shugaban hukumar ya ke karbar akantan da ofishin ya aike masa kamar yadda yake a tsarin dokar jihar Kano. Hakan nan wasikar na zargin muhi da daukan wani mutum da yake kan matakin albashi na hudu a matsayin akanta a hukumar maimakon wanda aka tura masa. Bayan kammala karanta wasikar ne shugaban masu rinjaye na majalisar Alhaji Labaran Abdul Madari ya bukaci majalisa da ta dakatar da muhiri min gado tare da miƙa korafi ga kwamitin kula da hukumar domin gudanar da bincike. Wanda kuma ya saɓa wancan doka ta section 28 ta financial management. Shi wanda aka tura wannan guri sai ya korafi ya rubuto a kanta janar takarda. Sai shi ciyaman ɗin kwamitin da kansa sai ya rubuto takarda sai ke ce shi ba zai aiki da ta bashi ba. To wannan dukkan mu doka ce ta kawo mu kuma bisa doka muke aiki bisa wannan ya aiko to mu kuma don a samu fiya hiyarin ya maga cewa to abin da ya kamata wannan gida ya yi shi ne muka ce to mun dakatar da shi wata daya don kwamitinmu da muka kafa na anti-corruption ya je ya bincika Mun kuma zanta da shugaban gamayyar kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa reshen Najeriya wato Human Rights Network, Comrade Haruna Ayagi, wanda ya ce bai kamata mu yi yaƙi amincewa da akantan da aka tura masa ba. Magana ta Allah ne a gare ni yayi kuskure domin ma'aikatan nan ba ta mawuyi ba ce ba ta wanda ya turo shi ba ce ta al'umma jihar Kano ce. To tunda ko aka turo shi a zo ya aiki da shi ba zai so ma nuna ba zai aiki da shi ba sai ya fara aikin da shi basira Allah yana ba mutum da dama to da zai haƙura ya fara aikin da shi in ya fara aikin da shi sai ya tsaya ga shin yana yin daidai ko ba daidai ba in ba yin daidai yana da damar da doka ta ce ya mai da shi ko ya je ya yi kai abin na complain a wurin ma'ana ya je ya korafi cewa wanda kuka turan fa baya yin aikin da ya kamata a yunkurin mu na jin ta bakin shugaban hukumar karbar korafi da yaki da cin hanci da rashawa ya ci tura mun tura masa sako babu amsa haka zalika mun tuntubi PA dinsa ba mu samu nasara ba amma mun samu labari daga tushe mai inganci da wani makusancinsa ya ce shugaban ya ce ba zai iya magana a yau ba a dan bashi lokaci zai magana baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria an gaida baraka yanzu kuma ga sani malumfashi da rahoto na musamman kan harkokin ilimi a najeriya ilimi shine ginshikin rayuwar ƙasa da al'ummarta kuma rashin wadatar sagare su babbar fitina ce da ke dakushe dukkan hanyoyin samun ci gaba ta kowane fanni Wannan shi ya sanya kasashen turai suka yi zarra ta kowane fanni na rayuwa. Saɓanin abin da ke faruwa a kasashe masu tasowa wanda galibin su kan yi wa ɓangaren ilimi rikon sakainar tutu. I, a ce haka, to amma yanzu an fara farga daga bacci. Tunda hatta kai ga ƙasar Najeriya da ke Afirka ta yamma ta samu wata 'yar shekara 71 a duniya mai suna Mrs. Felicia Ifeanyiwa Marinze. Ta kammala karatu da bincikenta na samun digirin digirgir wato PhD a fannin harshen Faransanci, ɗaya daga cikin manyan harsuna uku da duniya suka yi tunƙaho da su kuma ke amfani da su. A jami'ar Legas ne za a bata wannan babban digiri ɗin. kuma wannan shine karan farko a tarihin da za a samu a shekara 71 a duniya ta yi karatun samun babban digiri na digirgir phd tun kafuwar jami'ar Mataimakin shugaban jami'ar Farfesa Oluwatoyin Ogwandefe ya bayyana hakan ne kuwa a wajen taron da shugabannin sassa daban-daban na jami'ar da suka yi gabanin bikin yaye ɗalibai da za a yi jibi idan Allah ya kai mu a can birnin Eko wato Legas. Ya ce ita wannan dattijiya Mrs. Felicia ita ce ɗaliba mafi kwazo da jajircewa a ɗaukacin dukkan ɗaliban da za a yaye su su dubu goma sha biyar da ɗari bakwai da hamsin da uku a wannan bikin yaye ɗalibai na hamsin da ɗaya tan kafo tarihin wannan makaranta. a dangane da ita wannan dattijiya ya shekara 71 da ta kammala karatunta na digiri na uku wato digirgir phd a turance ya sanya maka ce to wannan abu an ce gemu ba hana ilimi to tabbas man gani ko yaya manyan 'yan boko musamman mata suke ganin wannan kokari da wannan baiwa allah ta yi na zanta da farfesa helen andrew ta jami'ar jihar kaduna wato kasu abun da abun mamaki kuma abun ya yi kyau in dai matan nan a shekara saba'in da ɗaya har za ta iya ta zona ta yi karatu ta samu ba wai ma kawai ta ci ba har ta iya ta zama overall base ai it means yara ba su da dalili wanda ba za su tashi su yi karatun nan ba ba su da excuse wanda za su ce a'a ai shekaru is not on that side ina ji wannan mata ya kamata in fact ai blowing trumpet din ya zama encouragement ma mata ta wannan faka kaka ne ma amma ta zona ta yi karatu kuma ta samu har ta fita daga cikin wanda sun yi kokari a makarantar kai wallahi abun mamaki abun godiya kuma abun farin ciki ne. To prof na fahimta ki kina nufin wato babban abin a yaba ne a yaya yayata shi don ya kwadaitar da sauran kananan mata da za su ai na samu digiri da na samu aiki ai shi kenan kawai na zauna kawai sai in aure in haifi na shi kenan. ai to ni ban sani ba amma in zaka tambaya ai wannan tana maybe tana da yara tana da jikoki amma duk bai hana ta ba ka gane in da haka tana mama ne kuma ita kaka ne kuma duka wannan abu bai hana ta ba ka in cin kan kai da ni eh, mu mata menene excuse din mu ba mu yi ba eh kuma babban abin mamaki yanda mataimakin shugaban jami'ar ta Eko ta ke bayyanawa cewa ba ma kawai ta samu digirinta na digirgir ba wato phd a shekara 71 ita ce ɗalibar da tafi kowa hasaka da kwazo da cin jarabawa har da yabo a kai ko faransanci ta karanta sa suka ma sa shi a cikin hira da manema labarai na cewa to za mu yi sautan karatu na irin waɗannan ɗalibai wallahi ma'ani dai in aka tambaye ni abin da zan faɗa indin mata mai shekara saba'in da ɗaya za ta ɗaya ta yi shin ka ya sa ke shekaran ki talatin arba'in hamsin ishirin ba ke ki ba ai abin da wannan mata ta yi ya nuna cewa a'a don kai matan aure ne da mama kana da iyali duka ba shi bane it is not even an excuse ga shi da muna da wanda ita mama kuma ita kaka shekara saba'in da ɗaya ta yi ba wai ko ta yi ba ma ta yi har ta making mark you know ta making she has proven beyond reasonable doubt that yes it's not as if ba ta je wurin bane kowa ta je ta kuma ta zi tana cikin wanda suka yi wanda suka yi kokari to prof a lokacin da kika yi PhD na san wayaya ma karatun yake wannan shine zai sa mai sauraro ma ya fi ƙara ganin kokarin da waccan mata ta yi ai da shi karatun PhD karatu ne wanda muhimmanci abinda zaka inda shine kana ta research a gani kana bincike iri-iri because ai kai ma a area wanda kana suka samu feji in in kana da feji ka zama an authority in that area and for you ka zama authority a wannan field kuma sai ka ta bincike sai ka ta bincike to wannan mata dai na san da ta ta bincike ta ita research upon research ka gani mm. kuma ai apart from ita ta samu satisfaction wai ta samu PhD in nan hmm. ai ta ma kara addition to the value of knowledge eh, wannan kage ya tabbatar da abin da Hausa ke cewa wai gemu baya hana ilimi ni ka ni as a professor, honestly, I'm looking forward to even seeing the woman. I'm looking forward to meeting her. A kan zaki je wajen saukan karatun kenan, Prof. In Allah yarda, I will try. Ina so in ganta. Shekara saba'in da ɗaya. Ba wai kawai ta ta karatu ba, kuma ta zo ta ita ne among the best, overall best. Malam Sani, ai wannan abu abu ya kamata ka zuba gani ne kawai. So ni in na samu lokaci zan je ma in Just to appreciate her and you know most importantly ko a rayuwar nan a duniya wallahi commitment ne. Yes, wata wannan mata ta nuna. Dagewa ta nuna kuma ta yi. So yanzu me yasa ni shekara na arba'in ta in ce an yi ba zan karatu ba. It means that God ba na so in yi ne, ka gane? Eh. Ba wai ba ka kai ba. Ka abin da ka a duniyar Allah ka sa mind ɗinka ka yi za ka achieve in Allah ta mai ga ita ta sa tana sosai ta samu a sabbin da ɗaya. Kuma babban abin da ya burge shi ne hukumar jami'ar Eko ta Lagos wato University of Lagos shi ya sanya ma suka sa wannan abin a cikin jawabin da aka yi na waɗanda za a yaye tun kafin lokacin ya yi a yayata wannan yana cikin sahun farko na abin da shugaban jami'ar kenan suka bayyana cewa daga cikin waɗanda za a yaye har da ya shekara saba'in da ɗaya wadda ta samu babban digiri wato phd da jirgin a fanni kuma ɗaya daga cikin manyan harsuna uku na duniya wato faransanci. Wannan abu da ya min daɗi. Ta bakin Farfesa eh, Helena Dawo kenan ta jami'ar jihar Kaduna. Sai kuma jami'a ta tuntuɓa fannin kiwon lafiya. Suna na Aisha Gomberu Bello. A gaskiya wannan matan ba karamin bajinta ta yi ba. Ta nuna kalmar da ake cewa gemu baya hana ilimi ɗin nan gaskiya ne. kuma mata dai a gaskiya dukkanmu kowace mace dai da ta san abin da ya kamata za ta alfahari da ita a wannan shekarun nata a ce ta yi digiri ba na ɗaya ba ma ba na biyu ba da digirgir a gaskiya ta yi ƙoƙari ta yi bajinta kuma ta sa yanzu mata ya kamata mu tashi mu gani cewa shekaru ba su hana mu karatu ba ya kamata mu tashi mu zage dantse mu nemi ilimi kamar yadda ita ma ta yi. ta zama mana abun gwaji abun alfahari. eh to yakin ga galibi yanzu da mace ta samu digirin farko in ta yi kokari ne ta na biyu daga nan sai aure sai kuma na fara aiki shi na amanta da al'amari na ilimi. To ai duk rashin fahimta ne aikin na ka kai shekaru ritaya kai ritaya akan ce retired but not tired. Mm. Ya kamata mutum kuma ya fita shi wani aiki daban da wanda da ya yi. Mutum in ya yi aiki har ya gama ya yi ritaya mm. ba cewa aka yi koma gida ya zauna ba dole za ka nemi wani aiki kuma ka yi ayyuka suna nan daban-daban irin su ngo kuma dukkansu yanzu in ba ka yi wani digiri ko digirgir din ba ba su ma saurari mutum ba so wannan karatun ya zama mana kusan dole ne mutum ya yi shi ba wani in an yi guda ɗaya digiri ɗaya shi kenan mutum yana ga ya digiri ya je ya samu aiki ya gama aiki ya ritaya sai koma gida ya zauna ba a'a ya kamata kuma a baza hannu a yi wani aiki daban wanda duk yanzu ba su ɗaukan mutum mafi karanci da suke ɗauka shine masters degree na biyu to kaga yana da kyau mutum ya yi na biyu ya yi na uku inda halin yi aisha gomberu ma'aikaciyar kiwon lafiya mai murabus sani shabi malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni wasanni a takaice hukumar kwallon kafar najeriya nff ta ce za ta kara ba da dama ga 'yan wasan cikin gida na kungiyar kasar ta sufa eagles don su gwada iyawarsu tare da buga wasu wasannin sada zumunci da kasashen kanada kamaru da ghana najeriya ta sha kashin gaske da 'yan wasanta na cikin gida a wasan sada zumunci da ta buga da kasar mexico wadda ta doke ta da ci hudu da nema a birnin los angeles na kasar amurka a jiya lahadi to sai dai da yake zantawa da manema labarai jim kaɗan bayan kammala wasan shugaban hukumar ta nff amaju phoenix ya ce hukumar tana kammala shirye-shiryen buga wasu wasannin sada zumunci kafin soma wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya da za a soma bugawa a cikin wannan shekara najeriya ta yi amfani da 'yan wasan cikin gida ka cokam a wasan da ta buga da mexico idan ka ɗebe ibrahim sanusi da ke takale a ƙungiyar montreal wanda shine kadai dan wasan da ke taka leda a kasashen waje amma jupinik ya ta'allaka a kashin da kasar ta sha da rashin gogewar 'yan wasan na cikin gida da kuma saurin zura musu kwallo da aka yi kungiyar kwallon kafar crystal palace ta kasar ingila ta bayyana tsohon ɗan wasan arsenal patrick vera a matsayin sabon mai horar da 'yan wasan ta vera ya taɓa lashe gasar premier sau uku a matsayin ɗan wasa da kungiyar ta arsenal haka kuma kwazonsa ba yabo ba fallasa a zaman kocin da ya yi a kungiyoyi biyu Vera ɗan ƙasar Faransa yana da jan aiki a gabansa a makonni shida kafin Palace ta soma ta gasar Premier da ƙungiyar Chelsea a sabuwar kakar wasanni yayin da kuma 'yan wasan ƙungiyar da dama kwantaragin suke ƙoƙarin ƙarewa. Rahotanni na bayyana cewa shahararren dan wasan ƙungiyar Juventus ta kasar Italiya Cristiano Ronaldo yana nan yana shirin tsawaita kwantaraginsa da ƙungiyar a kokarin ɗinke baraka tsakaninsa da sabon kocin ƙungiyar Max Allegri. an ruwaito jami'in kasuwancin dan wasan jorge mendes yana kai komon ganin an tsawaita zaman dan wasan dan kasar portugal a kungiyar a bayan karshen sabuwar kakar wasanni mai zuwa da kwantaraginsa zai kare a can baya dai ronaldo ya bayyana rashin jin daɗinsa akan takun saka tsakanin shugabannin kungiyar da tsohon koci andrea pelo wanda ya sanadiyar raba garin su a cikin bazara kungiyar ta fuskanci koma baya sosai a wannan kakar wasannin da ta gabata inda a karon farko ta rasa kofin gasar Serie A ta kasar bayan da ta kwashe tsawon shekaru tara a jere tana lashe gasar haka kuma ta yi wajen daga gasar zakarun turai a zagayen 'yan sha shida a fagen wasan tennis kuma mutum na farko a duniya novak djokovic ya sami kaiwa matakin kwata final na gasar tennis ta wimbledon ta bana bayan da ya nasarar doke dan kasar chile christian garin djokovic da yanzu haka yake rike da kambin gasar ya doke garin ne da turmi uku a jere wanda ya bashi tikitin ta wasan kwata final na babbar gasa karo na hamsin a bangaren mata na gasar ma mace ta farko a duniya ashley bade ta sami kaiwa matakin na kwata final na gasar karon farko a tarihi bayan da ta doke babora kretikova wadda ke rike da kambin gasar french open ta mata murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Hanifa a takaice jama'ai sun faɗa a yau litinin cewa wasu 'yan bandiga masu garkuwa da mutane sun kwashe 'yan makaranta 140 daga makarantarsu ta kwana a arewa maso yammacin Najeriya. maharan sun bude wuta akan makarantar ta Bethel Baptist da ke jihar Kaduna da sanyin safiyar yau Litinin suka sace galibi 'yan makarantar 165 da ke kwana a cikin makarantar. Malaman sun faɗa wa manema labarai cewa ba su san inda aka kai 'yan makarantar ba. 'Yan sandan jihar Kaduna sun ce sun kubutar da ɗalibai 26 da kuma malami guda. sace 'yan makarantar na yau litinin yana cikin garkuwa da mutane da ke faruwa a arewacin najeriya wanda ake yi domin karban kuɗin fansa bayan gwamnatin sa ta gaza cimma adadin rigakafi na ranar samun 'yancin kai gobe talata shugaban amurka joe biden zai kira ga al'umman kasar da ba su yi allurar rigakafi ba da su je a musu domin kare kansu da sauran jama'a daga coronavirus musamman sabuwar nau'in cutar da ke tada hankali an shirya biden zai jawabi akan yaki da covid-19 a fadar white house da kuma shirin bada rigakafi yayin da ake kara bayyana damuwa game da sabuwar nau'in cutar ta delta da ke yaduwa a fadin kasar a ƙarshe tsohuwar shugaba ta farar hula a myanmar da aka hambarar da ita ausan suci ta sake bayyana a gaban kotu a yau litinin a babban birnin kasar nipatau domin saurarinta a kan zargin cin hanci da gwamnatin sojojin kasar ke mata wadda ta hambarar da gwamnatin ta a farkon wannan shekara masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatar alheri.